sihirin nazif sihirin nazif shine ake kira istihara ma'anar istihara ita ce jini ya balle wa mace ko a sakar wa mace jini ana yin irin haka wani an kasa shi a aure ya ji zafi ranar tarewa sai a sakar wa matar jini ko kuma wanke sai ta je wurin doka ko ɗan cin sai a kishiyarta ta asiri duk ranar girkin mijin da zai kwana a ɗakin kishiyar sai jini ya zo wannan kishiya tata ko kuma sai a bari mijinta baya nan tana nan sarai da zarar ta ga jini a jikinta to dalili ne mijin ya kusa shigowa garin wannan shi ake kira sihirin nazif alamomin shi na daga ciki shine zubar jini na daga ciki shine ta rinka mafarkin haihuwa na daga ciki shine ta rinka mafarkin yawo a iska sannan ku kiyaye ga wata alama wadda da dama ba a lura zubewar gashin ya mace da kakkaɓewar gashin ya mace ramewar budurwa ba tare da tana da wata cuta ta kanjamau ko makamantan haka ba alamomi ne na ire-iren waɗannan cututtuka shi sai ga budurwa lafiyar yarinya bayan kwana biyu sai ga tana motsewa tana tsukewa kamar busasshiyar gyada kwana biyu sai ga gashin kanta ya zube ta yi kwaikwaido gashin ya zube kamar tsohon maciji. alama ce ta irin wannan sihirin Allah maɗaukakin sarki ya tsare